Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawa cikin shirin namu na karfe tara rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi wato takwas ke kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Sanu ta ce ba za ta janye yajin aiki ba, har sai gwamnati ta biya dukkanin bukatunta. Sannan muna tafe da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Yau ma kuma sashen Hausa yana cikin juyayin rashin daɗaɗɗen wakilin muryar Amurka da ke ɗauko mana rahotanni daga jihar Adamawa. Muna ɗauke rahoto kan wannan lamarin. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ungozi Okonjo Iweala ta Najeriya na ƙara kusantar zama 'yan Afirka ta farko kuma mace da za ta shugabanci hukumar cinikayya ta duniya ta WTO bayan da abokiyar karawarta ta ƙasar koriya ta kudu ta janye daga neman takarar a yau juma'a biyo bayan watannin da aka kwashe na rashin tabbas akan shugabancin hukumar okonjo Iwela ta fuskanci kalubalen kin samun karbuwa daga gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump bayan da ta wto ya ba da shawarar a zaɓe ta a watan oktoban da ya gabata dole ne dama dukan kasashe mambobin hukumar su amince da zaben Ministan harkokin cinikayyar ƙasar Koriya ta kudu Yumin Hee ta janye daga neman takarar abinda zai ba Okonjo damar zama darakta janar ta hukumar da ke sa ido akan harkokin cinikayya ta duniya. Akwai jan aiki a gaba da za mu yi gaba ɗaya mu abinda tsohuwar ministar ta faɗa kenan a wata sanarwa. Tana mai cewa tana so ta mai da hankali akan wasu sauye-sauye da ake bukata. Hukumar wadda mazaunanta ke Geneva ta kasance ba tare da shugaba ba tun lokacin da Roberto Azevedo na ƙasar Brazil ya yi murabus a watan Agustan da ya gabata. kuma dole ne duk wanda zai maye gurbinsa ya fuskanci kalubalen kuma bayan tattalin arziki da annobar coronavirus ta janyo da rikicin cinikayyar da ke tsakanin amurka da china da kuma karuwar batun kokarin kasashe na kare masana'antunsu daga gasar kasashen ƙetare ta hanyar sanya ƙarin haraji akan kayan da ake kaiwa kasashensu Ƙoƙarin shugaba Joe Biden zartar da ba bada tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 ya yi nasara a safiyar yau Juma'a a yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin kuɗin da kyar abinda zai ba 'yan Democrat damar zartar da ƙuduran a majalisar dokokin kasar a 'yan makonnin da ke tafi ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. a ƙarshen kusan sa'o'i sha biyar ana tafka muhawara da kuma kaɗa kuri'a akan wasu sauye-sauye da yawa an yi kankankan a tsakanin jam'iyyar majalisar a kan zartar da kasafin kuɗin. mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ita ce ta raba gardama bayan da ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudiran, wanda ya sa 'yan Democrats suka yi nasara jim kaɗan kafin kada a ƙarshe 'yan Democrats sun nuna ƙarfin ikonsu wajen gabatar da canje-canjen da za su sauya wasu kuru'u da aka kada a baya game da makomar bututun man keystone xl da kuma ba da tallafin coronavirus ga bakin da suke zama amurka ba bisa ka'ida ba wannan ne karan farko da harris a matsayinta na shugabar majalisar dattawa ta kada kuri'ar raba gaddama bayan da aka rantsar da ita a matsayin mataimakiyar shugaban kasa a ranar 20 ga watan janairu kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mayakan Taliban sun kashe akalla dakarun gwamnati 21 a wasu sabbin hare-hare a Afghanistan yayin da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar da Amurka ke shiga tsakani ta samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin kasar biyu da ba sa ga maciji. Faɗan na zuwa ne yayin da Amurka ke sake duban yarjejeniyar da ta cimma da 'yan Taliban a watan Fabrairun shekarar 2020 wacce ta buƙaci janye sauran dakarun Amurka daga Afghanistan a watan Mayun wannan shekarar. Wani jami'in tsaron Afghanistan ya faɗa a yau Juma'a cewa wani babban hari da 'yan Taliban suka kai da asuba ya auna wani ofishin jami'an tsaro a wajen gari da ke gundumar Khan Abad a arewa maso gabashin lardin Kunduz. Jami'in wanda ya yi magana da murya Amurka ya kuma buƙaci a saka ya sunansa ya ce harin ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro sha shida ciki har da kwamandansu kuma maharan sun yi garkuwa da wasu jami'ai biyu. A wani harin daban kuma mayakan sun afka wani ofishin sojoji da ke wajen gari a arewacin lardin Faryab a daren jiya Alhamis inda aka kashe sojoji biyar. Gwamnan lardin ya faɗawa gidan talabijin ɗin Tola na yankin cewa mayakan Taliban sun kuma tafi da wasu sojojin. Da safiyar yau Juma'a cibiyar samar da bayana bayanan annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 104 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya an kuma samu mace-mace miliyan 2.2. har yanzu amurka ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar inda take da adadin mutum miliyan 26 daga nan sai india mai mutum miliyan 10.8 sai kuma brazil mai mutum miliyan 9.3 jami'an kiwon lafiya na yin kira ga amurkawa akan kada su mai da gasar wasan kwallon super bowl da ake yi a duk shekara lokacin yada cutar sosai masu sha'awar wasan sukan tattara a gidaje ko a wuraren cin abinci ko na hutawa don kallon gasar ta talabijin ko da yake hukumomin lafiya a wannan shekarar na yin kira ga masoya wasan kwallon da su kalli wasan da mutanen da suke zama da su madalla a gaida maryam dauda wanda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar muryar malaman jami'o'i ta sanu da takwarata na ma'aikatan da ba na koyarwa ba a jami'o'in Najeriya wato nasu sun sha alwashin ci gaba da yajin aiki har lokacin da gwamnatin tarayyar kasar ta biya masa dukkanin bukatunsu bakwai. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na dauke da cikakken rahoton. Shugaban kungiyar manyan malaman jami'o'i ta Sanu Kwamarad Muhammad Haruna Ibrahim ya bayyana cewa matsala tsakanin kungiyar Sanu da gwamnatin tarayya ba ta yau ba ne. Yana da kyau mutane su fahimci wannan abun matsalar ba ta yau ba ce. Matsala ce wadda alkawura ne gwamnati ta yi da kungiyoyin wanda suke jami'o'i wato guda hudu da ASU da NASU da Sanu da kuma NAT. Wayannan su kungiyoyi da suke aiki na ma'aikata a cikin jami'o'in Najeriya. A shekara ta dubu biyu da tara, gwamnati ta rattaba hannu da wai. wayannan kungiyoyi cewa akwai wasu bukatu da suka taso wanda aka ce za a biya yanzu ni zan yi miki magana akan na wato na sanu a cikin wayannan bukatu akwai biyan hakokin mutane wato kamar allowance allowance na wasu ayyukan da ake yi wanda babu shi a cikin albashi banda wannan kuma akwai shiri na musamman wanda ake ba ma'aikata da suka yi ritaya wanda suka bar aiki fansho su kowane ma'aikaci dama ana cire masa yayin da yake aiki wani kaso sannan gwamnati kuma tana bada wata kaso banda wannan akwai magana ta karin albashi da gwamnatin tarayya ta yi ma'aikatanta gaba daya wato new minimum wage da aka aiwatar da shi a jami'o'i ba a fara ba sai da aka ja kusan wata goma sha daya. Comrade Muhammad ya kara da cewa. Ni ne muka rubuto takarda muka zo muka gaya musu kafin nan a Oktoba da ya shige yau wata hudu kenan kusan mun jawo hankalin gwamnati akan wannan damuwa mun zauna da su suka ce lalle sun yarda akwai matsala muka rattaba hannu takarda yarjejeniya cewa za a biya bukatun nan za a wa share mana wannan hawaye cikin sati biyu yau ana neman wata hudu sannan maganan cewa ko ba mu damu da cewa yara sun zauna a gida wajen shekara guda da sauransu wallahi mu ma muna da yayan a wannan jami'o'in malami a jami'ar birnin tarayya abuja dr faruk bibi faruk ya yi bayani akan tasirin shiga yajin aikin kungiyar sanu da nasu kungiyoyin da suke cikin jami'o'in najeriya sun kashe kusan kashi uku su malamai suna koyarwa a kowane lokaci su masu tafiyar da jami'a kuma yau da kullun kananan da manyan aikin su ya shafi kama aikin tafiyar da wato hukumar gwamnati idan suka yi yajin aiki a gaskiya ba yana shafar koyar da ɗalibai yana shafan ayyukan jami'a saboda ko da malamai sun zo suna son su koyar a yawancin lokaci zaki ga ba a gyara tiyata ba ko ajujuwa da wuraren da ake aikin hasali ma wani lokaci zaki ga rufe su ma suke tun da mukullai suna wurin su ne suke tafiyar da su haka duk ragowan abubuwan da ya shafi tafiyar da jami'a gaba ɗaya sai ki ga duk ya tsaya saboda su ma wa'ancan sun suna yajin aiki. Ɗalibi daga Jami'ar Jos Shamsuddin Ishaq ya bayyana damuwarsa ga irin tasirin da yajin aikin zai yi ga sha'anin karatunsa. Wannan abun bakin ciki ne matuƙa ce wai ƙungiyar manyan malaman jami'o'i ƙungiyar Sanu da kuma nasu wa'inda ba su koyarwa sun tsinduma yajin aiki a jiya. Bayan kwashe tsawon watanni goma ƙungiyar ASU suna nasu yajin aikin. Ko wata ɗaya ba a yi da wasu makarantun ba su yi da komawa ba. Gashi yanzu har wata kungiyar kuma ta sanu da nasu su ma sun tsunduma nasu da yajin aiki gaskiya wannan abu ne na bakin ciki matuƙa kwarai da gaske idan ba a manta ba shugabannin kungiyoyin nasu da sanu da sun gana da gwamnatin tarayyar kasar a ranar talata ba tare da cimma matsaya ba inda kungiyoyin suka ce ba tabbas gwamnati za ta biya musu da kannin bukatunsu a cikin tattaunawa da suka yi duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar najeriya kan matakin da za ta dauka don warware matsalolin da ke tsakaninta da kungiyoyin biyu ya ci tura. Halima murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf. Bari mu rufe babu rahotanninmu da wannan mummunan labarin rashi da muka yi na ɗaya daga cikin wakilan sashen Hausa wato Ibrahim Abdulaziz wanda Allah ya yi warsuwa a yau sakamakon mummunan hatsarin mota. Abdulwahab Muhammad na dauke da ƙarin bayani. Kullum nafsin za a katul maut duk wani mai rai zai mutu ya koma ga Allah mahalicci shi dai marigayi ibrahim abdulaziz da misalin karfe uku na yammacin yau juma'a da bugo min waya ya ce ga shi kan hanya don zuwa bauchi akwai ɗaurin auren abokinsu da za a yi gobe asabar a bauchi sabili da haka yana shaida mini na amsa masa da cewa ina ganin hanyar isowarka kwatsam sai mutane suka fara bugo mini waya cewa an yi hatsari a hanyar alkaleri ciki har da wakilinmu mai suna ibrahim abdulaziz da jin haka sai na buga wayarsa na sa kuwa aka ɗauka ga abin da mutumin da ya ɗaga wayar ya shaida mini. shi wannan abokin aiki na ɗin ibrahim abdulaziz. Eh, wayansa ne wannan ina jin ka. Eh, wato yana cikin da suka mutu ne? Eh. Allah yana cikin wanda suka rasu. eh tare muka tashi gida daga gida muka tashi ai kwatan kasuwa mun zo mun shiga. ok kai ma fasinja ne a cikin motar? maka nema yan gwansa kuma kawunsa. Allahu Akbar. Har ila yau na tuntubi kwamandan kada haɗura na shirar Bauchi Yusuf Abdullahi ga abin da ya shaida mini kan hatsarin motar. Ni ne sai ka kwamanda na sai safety Bauchi. Kaleri na karkashi na ne nan kuma yanzu wani gawaro. Kamar yanzu mutane nawa ne kuka samu labari suka mutu a na accident? Mutane biyu ne mace guda da namiji guda. kaman abin ya faru a cikin garin alkalari ne ko aina eh, ba cikin gari ya faru ba akwai da aka ce junction na na ankara duguru ko na ga hmm. kama ya faru fotin ko ina su rokin suke eh suna can gida su da alkalari a asibiti eh alkalari ina su da alkalari karo ne sai ko kuma dai motan faduwa ne ta yi motan faduwa ne kanta ta fasa taya ne to ta ya fashe. Akwai wanda suka tsira da ransu? Akwai su mutane shida su nan su da suna hana masu jinya su ma su mutane kan da rigana masu To, to na gode yalla bai. Yawwa Allah saka ko Allah kuma jika mun ta. Shi dai marigayi Alhaji Ibrahim Abdulaziz na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wakilan gidan radiyon murar Amurka da ke aiko labarai daga jihohin Adama da Taraba. Ubangiji ya sa aljannatul firdausu masaukinsa. Allah ya albarkaci iyalai ya kuma ba su haƙurin jure rashin da muka yi amin sun amin abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a najeriya to allah ya ci kansa da gafara amin sun amin wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Yoni wayoni, wayoni wayoni, wayoni wayoni mutuwa bata kyala kowa ba. Wayoni wayoni, wai Allah, wai Allah, ni dole an kuka. ni dole an kuka ni dole an tun da daina zamar ayayye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye a gargacin nibi lallai kudodi dole an kuka ni dole an kuka domin na zama rayayye na san kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye domin kwada nisan jifa kasa zai yi ba wai ba kasa zai yi ba wai ba mai saurari abu dai ke sa kuka si ta zuba hawaye na na tuno yadda mutuwa ta yi wa babana. da yanda ya rike mu ba da kunci ko kwa cuta ba ba da cuta ba kullum da yamma malam in har ba ban mu zai dawo sai ya siyo dan abin daɗi baban mi a kawo mu ko na tsalle mu ko na tsalle muna lale da marhaba lale da kai baba Muringa kakamari garba ba muna ta jin daɗi. To yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahotanninmu na musamman kimanin makonni uku kenan a kasar jamhuriyar kamaru dalibai suka koma makarantunsu a faɗin kasar baki ɗaya har yanzu dai ana zama da dar yayin da cutar corona take ci gaba da yaduwa a tsakanin al'ummar kasar anda ake samun ci gaban yaduwar cutar a waɗansu makarantu da ke kasar ta jamhuriyar kamaru da irin matakan da hukumar ilimi da na kiwon lafiya na kasar ta jamhuriyar kamaru suka umarci malaman makarantun da su ɗauka musamman ma a harabar makarantar da kuma cikin azuzuwan da ɗaliban suke gudanar da karatunsu wani ne yasa na hira da waɗansu ɗaliban kan wani irin matakai suke ɗauka kafin shigansu makarantu nasu. na ganki da kashi ne gaki kuma a kofan school ya kuke yi idan za ku shiga sukul muna shiga school da takunkumi ne kuma akwai wani malami yana kula da mu mu wanke hannu da ruwa da sabulu kuma a cikin class mu muna zama bibbiyo kan kujera kuma ya cikin class ku kuna zama kuna nan da yawa ne ku dalibai ne? o ba ma na mu da yawa za mu yi kamar mu tran da hakan nan a cikin ɗakin glasgow eh. to yanzu ya kuke yi wajen haɗuwa da ku da ƙawayenku kuna haɗuwa ko da yaushe kuna cakuduwa tare o'o ana hana mu cakuduwa tare to yanzu ya kuke ganin wannan maganar corona kuna gani gaskiya ne ko eh mhm. muna ganin gaskiya ne domin yana kashe mutane wani shawara da bawa bawa 'yan uwanki waɗanda kuke tare da su a sukuru ina ba su shawara su daina su daina haɗuwa da mutane da yawa kuma su dinda wanke hannu da ruwa da sabulu mm-hmm. kuma su dinda sa takunkumi in za mu shiga suka samu ba wanke hannu da sabulu wanda baya da kashi ne ba yadda ya shiga za mai da shi gida kuma a cikin ban a ban mu biyu ne muke zama ah, to yanzu in kun zauna ku biyu ba wanda yake raban wani dan uwansa ba wani ana ce mu matsa kawai kowai taɓa wa ɗan uwan shi. Alhaji Ibrahim Jindo shugaban makarantar sakandare ne a ƙasar ta Kamaru ga abin da ya ce. Wato abin da zan gaya muku game da wannan ciwo matakan da aka fara ɗauka da farko shi muke ci gaba da shi har yau ba mu fasa shi ba. muna ba mu wato ba wanda yake shiga wurin mu ba tare da ya wanke hannu da sabulu ba daga malamai har ma yaran duka har ma iyayen da suke zuwa raka yara a makaranta muna tilasta musu su wanke hannu da sabulu tun da ke akwai ruwan akwai kuma sabulu a waje to kuma bayan haka abin da zan ce wato wannan matakan da ake ɗauka a makarantu ko kuwa a cikin biro wannan ba aikin banza muke yi aikin banza muke saboda in har ciwon haka ta ta wannan hanyar yake yaduwa to ya muka yi da kasuwanninmu inda ake cunkuso ya muka yi da kuma motocin da muke shiga su bis ya muke da su ba mai daukan wani mataki a dama da farko an ce ba za mu tsama a bis ba yanzu sai ka shiga bis ka gani taxi ma shi ka shiga kai ga yadda ake yi wannan shine na ga cewa duk wannan abin da muke yi nan muna yi shi ne saboda dai Eh, kar a ce ba mu yi ma amma ni ban da tabbas cewa wannan zai hana eh, kamuwa da wannan cutar malam nasir ladan ɗaya daga cikin yayan ɗalibai ga irin hirar da muka yi da shi to malam awal eh, matakin ne da muke ɗauka wato kayan yadda kamar da aka faɗa matakan da muka ɗauka na takunkumi da kuma na wanke hannu mun yi wa yara gargaɗi akan wannan kuma saboda haka muna bukatan gwamnati ma ta sa kula saboda mu in mun yi namu a gida ya kamata idan sun isa can makarantu a saka kula saboda cutan kamar da aka ce ya yi yawa a afirka ya kuma dawowa ya kamata a sa kula eh maganan cakuduwan yara wannan mu yana damu matuƙa saboda musan cutar in aka ce idan dai ka kusanci mutum ko ka taba mutum yana kana iya kamuwa da wannan cuta to wannan muna kira da gwamnati da su duba wannan su ɗauki wani matakin da za su ɗauka na tsarka tazara a tsakanin yara saboda kada wannan cutar ya e taron da muka yi da malaman makarantu sun sanar da mu da wannan kuma sun yi gargaɗi a kan su ma wa'annan eh, ƙa'idodi wato na kafin kuɗi da zancen wanke hannu da nasara mu fatan mu ne a su cika alkawari kamar da suka yi zama da mu suka yi wannan gargadi idan ne suka cika alkawari ba za mu samu damuwa muhammad abata ɗaya ne daga cikin masu ba da shawara a bangaren hukumar lafiya na kasar kamaru ga da hirar tamu ta kaya da shi a gaskiya muna ba da shawarwari da dama bayan shawarwarin ma akwai ayyukan da muke na neman a kau da wannan cutar wannan annoban da ya shafi kasar kamaru ta farko akwai takunkumi wato mana kashne da muka raba a makarantu da yawa domin malaman makarantar da 'yan makarantar su samu su kare kansu kada cutar ta kada cin illarsu na biyu akwai lambuna da aka raba ma makarantu saboda su kawo su wanke hannayensu yawa domin nisa domin shi tsafta yana daga cikin abin da yake kauda cuta na uku akwai feshin da muke yi a bangida gida da sauransu da ɗakunan makarantu domin a daɗa ƙarfafa wannan faɗin da muke kada cutar ya daɗa cin illan mutane wannan abin da muke yi kenan kullum ne kuma gwamnati na daɗa taimakawa ta fannin kada cutar ya kai ga zuwa yadda ake gani a waɗansu shashi abin za ce a nan shi ne cutar kan akwai ta haɓakan ta ba za ce tana haɓaka domin mai sa wannan aikin da muke yi muna bin makarantu makarantu makarantu makarantu sabbin da misali da mun kan mu tabbata mu lissafa mu ga aikin da muke yi na ci ko bai ce a gaskiya cutar bai haɓaka yanda ake tunani. sai dai hukumomin lafiya na kasar sun fitar da alkalman lissafi na waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 anda a halin yanzu dai mutane dubu ashirin da tare da ɗari shida da goma sha bakwai suke ɗauke da cutar ta coronavirus tun dubu ashirin da takwas ne da arba'in da biyar yanzu haka suka murmure daga cutar ta mashaƙo mutum dari hudu da sittin da biyu ne dai waɗanda suka kwanta dama daga wannan cutar nan da take sarkin numfashin bayan allah a faɗin ƙasar ta kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal yanzu kuma ga labarin wasanni daga kamaru wasanni a takaice. kasar kamaru za ta buga kwamfanta na karshe a gobe asabar da kasar guinea conakry a gasar kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wadda kasar ta jamhuriyar kamaru ta karbi bakuncin kula-kula din kasashen nahiyar afirka guda goma sha shida kulab din indian mutabus lion da sun kwashi balabalai guda hudu a wajen takwararsu na kulab din kasar maroko a wasan da ni final coach suleimani ya mini karin haske kan yadda kulab din na kasar kamaru suka yi sakaci aka yi musu sakiyar dabaruwa eh, malam awal garba eh, game da wasan da kamaru ta buga da kasan maroko kuma ba samu eh, malam awal garba game da rashin sa'an da kamaru ta fiskanta a wasan semifinal na shan da aka buga a, a birnin limbe ita da kasan maroko eh, she mu ce kasan eh, ana buga wasanni amma kowane wasa na da nashi mahimmanci na da nashi shirin in muka lura da rashin sa'an da kamaru ta samu shi musa shi a fiska uku na farko kamaru ba, ba ta samu concentration ba rashin concentration ya yi musu ya yi sun fuskanci wannan kasan wasansu da suka buga na ƙarshe da congo democratic bayan sun samu sun wuce me ya zama na su yi she su nemi concentration na eh, wasa na gaba wannan na farko kenan na biyu kuma ka san eh, wasa in ana wasa dole kuma ya zamana ana shiri me shirin da kamaru ba ta yi ba kamaru ba ta lura da wasan morocco ba shan ce su ba su lura da wasan morocco ba sun lura sun nemi sun kawo su dabaru wanda za su eh, tare Eh, wani eh, eh, wani kuzari wani hangin wasan maroko in ka lura da wasan na uku kuma mu ce ko kuma sun sa Eh, kuɗi a gaba kasan an yi musu eh, an musu alfari za ba su kuɗaɗe in dai suka samu suka wuce to kaga duk wa'annan kalubalen in ya samu kamaru shi sa na ga ba su taka rawar gani ba eh, ba gane musu ba gane wasansu ba har zuwa ƙarshe shaidai mu ce kuma wasan da za su buga ran asabar da kasan eh, gine shi su yi taka tsantsan don su samu su zama suma sun haye na uku eh, a wannan shan inda su suka hada kai ya zamana eh, ba za su koma da komai ba ko kuma ba za su rike komai ba a ƙarshen wasan ranar lahadi ne kasar morocco za su kece reni tsakanin su da kasar mali domin ganin kowace kasa ce za ta dauki kofin wanda za a gudanar da wasan ne a babban filin kwallon kafa na ahmadu aijo da ke birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Soja Iwela ta Najeriya na ƙara kusantar zama 'yar Afirka ta farko kuma mace da za ta shugabanci hukumar cinikayya ta duniya ta WTO bayan da abokiyar karawarta ta ƙasar Koriya ta kudu ta janye daga neman takarar a yau Juma'a biyo bayan watannin da aka kwashe na rashin tabbas akan shugabancin hukumar. Kokarin shugaba Joe Biden na zartar da kudirin da tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 ya yi nasara a safiyar yau Juma'a a yayin da 'yan majalisar dattawan kasar suka amince da kasafin da kyar abin da zai ba 'yan Democrat damar zartar da kudirin a majalisar dokokin kasar a 'yan makonnin da ke tafi ko da goyon bayan 'yan Republican ko babu. mayakan taliban sun kashe akalla dakarun gwamnati 21 a wasu sabbin hare-hare a afghanistan yayin da aka kasa samun ci gaba a tattaunawar da amurka ke shiga tsakani ta samar da zaman lafiya tsakanin bangarorin kasar da ba sa gama ciji. to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku muna ƙara jajantawa da yin ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka akan rasu abokin aikinmu Ibrahim aziz da ke Yola wanda Allah ya yi wa rasuwa yau. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata tamu idan ta zo. yanzu kan a madadin Maryam Dauda wanda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalamu.